masu saurare assalamu alaikum abdulrahman gamba ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirma na duniyar wasanni daga nan sashen hausa na radio france international shirin namu na wannan makon zai mai da hankali ne kan muhimman abubuwan da suka faru a fagen kwallon kafa a duniya cikin shekarar 2019 shekarar 2019 dai shekara ce da ta zo da abubuwan ban mamaki a fagen kwallon kafa a duniya inda sabbin jini a fagen ke neman kawar da tauraruwar messi da ronaldo lura da cewa an samu dan wasan da ya jefa mafi yawan kwallaye a raga nahiyar turai sabanin messi ko ronaldo wato robert lewandowski na kasar poland a bayan munich haka kuma an jefa kwallaye uku uku wato hat-trick ba tare da waɗancan taurari ba abinda masu sharhi ke ganin nan ba da jimawa ba za a fidda wasu gwarazan a duniya a fagen na tamola to bar mu soma da gasar zakarun turai mu duba muhimman abubuwan da suka faru tare da bakonmu sirajo na iya kududdufawa misali a kungiyar kwallon kafa da ta lashe kungiyar kwallon kafa ta liverpool ce wanda zaka ga kusan su ba wai yan wasa suka mura ba a mai horarwa ne suka mura da jajircewarsa da komai tunda ta hanyar da ya biya lashe gasar zakarun nahiyar turai dole a jinjina masa duba da cewa yadda ki ya fito da kyar daga rukuni kuma ka duba a kofunan da suka lashe duka abin da shafi akwai abin da ake ce nahiyoyi da aka buga wanda a kwanakin nan suka lashe kungiyar kwallon kafa ta Flamingo na kasar Brazil wanda kafin wannan wasa an jima ba a lashe kungiyar kwallon kafa ta Flamingo ba hasali dai gashi nan kana ganin kofi uku suka dauka manya a nahiyar Turai wanda a wancan wannan inda suka dauka kamar yadda na gaya maka ba a ci irin kamar kwallaye da yawa ba me da yawa in ka dauki lan wasa da Messi da Cristiano Messi da kwallo 12 da dauki wannan takalmi na gasar daga nahiyar Turai kuma asali bugun da kai sai mai tsaron gida guda ɗaya ne kacal ya samu da shi wanda an alakanta da gasar bana da ake bugawa wanda an buga wasanni guda 79 an jefa kwallaye guda 200 da guda 15 wanda kwallo guda 41 daga daidai mintuna na wato 76 zuwa mintuna 90 aka jefa su kwallo guda 38 daga daidai mintuna na 46 zuwa mintuna na 60 aka jefa sai kuma kwallayen su ne a farkon irin lokaci haka zuwa daidai mintuna na 40 daga minti ɗaya aka jefa wannan kwallaye sai in na alakanta ma abin da shafi a kakar wasa ta bara zaka ga kungiyar kwallon kafa ta baya Munich zan ya ce ma sun yi ba ni in baka to amma a bana sun fi kowa irin mamaye wasa daga su sai kungiyar kwallon kafa ta Manchester City sai kuma wani abun mamaki an jefa kwallaye uku uku wato hat babu dan wasa Messi babu dan wasa Cristiano Ronaldo a ciki ka duba Ronaldo yadda yake yawancin kwallaye yayi kasa a kakawo a wannan a shekara ta biyu da tara gaba daya irin kwallaye bai fi tare jiya wanda wani dan wasan zaga in ya ci kwallo biyar ma ashirin ko ashirin za a ga murna yake to sai gashi yanzu dama ana cewa mai laya kiyaye mai zamani a karan farko dai kusan an samu dan wasan da ya fi Ronaldo da Messi jira kwallo a nahiyar Turai wato dan wasa Robert Lewandowski dan asalin kasar Poland mai buga wasan sa kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich da ke wato kasar Jamus kenan da wannan kuma sai mu duba muhimman kyaututtukan da 'yan wasa suka lashe a shekarar ta 2019 ciki har da na gwarzon dan wasa da messi ya lashe har sau biyu wato na hukumar FIFA da kuma Ballon d'Or. Bari mu ji fashin bakin Ismail Abba Tangalash mai sharhi kan wasanni a Najeriya. Mu duba kyauta na farko da aka fara bayarwa a wannan shekara an ba da kyautar gwarzon dan wasa na nahiyar Turai wanda dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Liverpool kuma dan kasar nadalan captain din Netherlands Virgil van Dijk ya lashe wannan gwarzon dan wasa wanda kuma duniya ta yi amana ta yadda cewa wannan dan wasa ya cancanta. A baya ga nan hukumar kwallon kafa ta duniya ta zo ta yi bikin ba da gwarzon dan wasa na duniya wanda Ga baki ɗaya a duniya an zuba ido ana ganin Virgil van Dijk shi zai lashe idan bai lashe ba Ronaldo ne zai lashe. Duba da cewa Ronaldo ya yi wa ƙasarsa ƙoƙari ya jagorance ta ta lashe kofi na UEFA Nations League. A gefe guda kuma ya tallafa wa Juventus ta lashe gasar Serie A kuma aka ba shi gwarzan ɗan wasa na gasar Serie A. sai kuma shi Virgil van Dijk wanda ake gani shi ne ma ya fi kowa ya cancanta ya lashe. Ya jagoranci Liverpool ta buga gasar zakarin nahiyar Turai wasan ƙarshe kuma ta lashe. Ana gani wannan duk gudunmawa ne na Virgil van Dijk da ya kamata a ce an duba domin an bashi wannan kyauta amma kuma hukumar kwallon kafa ta duniya ta ba Messi wanda ya yi kokari a kungiyar kwallon kafa ta Barcelona amma idan ka duba ya jagoranci Argentina a gasar cin kofin nahiyar kudancin Amurka babu inda kasar Argentina ta je hasali ma Messi har jan kati aka bashi aka dakatar da shi a wasu wasanni abu ne da ya kamata a ce an duba amma kuma hukumar kwallon kafa ta duniya bata duba ba ta dauki wannan katafaren kyauta ta bashi ya fi kowa cin kwallo a wancan farkon wancan shekaran da kuma tsaki tsakiyar wannan shekarar da muke ciki idan ka hada kiyasi kafin a yi wannan kyauta a ƙasa a kungiyarsa ta Barcelona amma kuma wani abin da zaka kwatanta da shi shine eh, Ronaldo a shekarar 2018 irin kokarin da yake nan a ƙungiyar ta Real Madrid a wancan lokaci sannan kuma ya yi kokari a gasar cin kofin duniya ya zira kwallaye hudu wanda ana ta sa rai za a bashi gwarzon dan wasa na duniya sai aka ba Luka Modric a ah, sai kuma aka zo gasar balando balando Ballon d'Or za ga ƙuri'u da suka tsakanin ah, Messi da shi Virgil van wallahi wuri'u za ga guda goma sha ne kawai ba su da yawa wanda shi mason da kansa ma ya ce ya ji mamaki da aka ce sadio mane bai lashe wannan gwarzon dan wasa na balando ba wanda har ta sa samuel eto ya yi kakkausan suka ga kasashen nahiyar afirka ya ce da a ce kasashen nahiyar afirka hamsin da uku sun zaɓi sadio mane da shi zai lashe kyautan balando. gasar lik-lik da ake bugawa a kasashen turai ita ma ta zo da abubuwan mamaki a shekarar ta 2019 inda kungiyoyi irin su PSG, Juventus da Liverpool da Barcelona ke ci gaba da jin su bari mu sake waiwayar Siraju na iya. Gasar ajin Premier ta kasa Ingila za ga a kakar wasan da da kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ta dauka ko wasan da kyar. Liverpool sun kafa wani tarihi amma mummuna sun hada maki guda 97 ba tare da sun lashe gasar ajin Premier ba. Tunda an buga wasanni kusan ɗaya har guda wato wasa guda jan 38. An ci kwallaye sama da dubu a wannan gasa. Kaga an ci kwallaye da yawa. Sannan ka dauka za ga Liverpool sun buga wasa 20 ba tare da an samu nasara akan sa ma na hada kunnen doki. Su kuma City sun buga wasanni guda 14 suna lashe wannan gasa. Hasali Liverpool suka lashe wasa 32 kuma City wasa 30 suka lashe ko kunnan doki da liverpool suka buga har guda bakwai a wannan kaka shine wani ɗinsu amma ka duba bane yadda abin ya canza ake cewa duniya duniyar yan mata na gaba ya koma baya liverpool gashi nan har yanzu kunan doki ɗaya suka yi mu koma kasar andalus daga nan kasar andalus zaka ga su ma barcelona sun ɗauki wannan gasa karo na wato 26 kenan wanda zaka iya cewa a bara su ma tabbas sun yi kokari sun yi tazara me sun yi tazara sun buga wasanni takwas ba tare da an samu nasara akan su ba sannan sun buga wasan 23 su kuma da kunan doki da kuma su ma ba a yi nasara akan su wanda wata kungiya ce kalilan ta nasara akan su sai dai abin da ya babbanta andalus da wato kasar eh, ingila shine za ka ga su kwallon da aka ci a kasar andalus ba su kai dubu ba ɗari tara ne da wani abu wanda ina gangara na kuma maka kasar faransa za ka ga dan wasa kiliyan mbappe ana ganin kamar nemar shine ake mudubin kungiyar kwallon kafa ta barasan Jaman to amma akwai matsala me akwai matsala kilian Mbappe in ka hada a kakar wasa ta shekarar da muke ban kwana da ku za ga ci kwallaye wajen 30 shine dan wasan da ya fi kwaje fa sa. da wannan bari mu je ga nahiyar afirka inda nan ma aka kafa tarihi a harkokin kwallon kafa ciki kuwa har da batun siyasar shugabancin hukumar caf bari mu sake komawa ga mai sharhin namu ismail abba tangalash To babban abin da ya fi daukan hankali a nahiyar Afirka za mu ce shine siyasan shugabanci da ya shigo a wato hukumar kwallon kafan ta Afirka CAF wanda shi kansa shugaban hukumar Ahmad Ahmad da wasu jagorori musamman mataimakin shugaba na daya wato shugaban hukumar kwallon kafa ta kasa Amaji Melvin Pinnick da kuma wanda yake taimaka masa Dani Jordan na Afirka ta Kudu duk sa sai da suka wato rasa kujerunsu saboda siyasa ta shigo a tsakanin kasashen renan Ingila da kuma kasashen renan kasar Faransa sai gasar cin kofin nahiyar afirka na shekara ta 2019 wanda na sani ka sani kagan riyad mahares wanda ya jagoranci kasarsa ta algeria ta lashe wato gasar cin kofin nahiyar afirka kuma karo na biyu a tarihinta shi ma ba karamin abin tarihi bane da abin mamaki a wannan wato gasa to za mu karkare da najeriya inda shekarar 2019 ta shuɗe da barin magoya bayan tawagogin najeriya na matakai daban-daban cikin tagumi inda aka fidda kasar daga dukkanin gasar da ta shiga ba tare da tabuka komai ba haka kuma abin yake ga ƙungiyoyin kwallon da ke wakiltar kasar a kofin nahiyar afirka bar mu gayyace zamil alhayola domin yi mana tuni kan waɗannan abubuwa wannan abubuwa da tawagogin najeriya suka samu na koma baya gaskiya ba wanda ya ji daɗin su abubuwan da ya kamata a ce an yi waɗanda ko da ake a baya a yi su kuma a ƙara inganta su domin ko kowa ba wanda yake bacci yanzu ko kowa ya riga ya farga yanzu ka dubi duka wasu wasannin ma ba a samu damar shiga su ba wasu kuma an je an shiga amma duk da an ce dai da muguwar gwamnatin tashi an je din amma ba wani abu da aka je aka yi wanda ba a saba ganin irin wannan abin ba ga tawagogin Najeriya an saba a gansu sun kai mataki iri na wasa na karshe ko wasan kusa da karshe ko wasan gabda na kusa da na karshe din nan amma wannan karin sai gashi wasu a zagaye na biyu wasu ma tun daga rukuni ake doke najeriya wani ma kuma an kasa halartar ma wannan gasar tana mataki na afirka a makon gobe idan allah ya kai mu za mu waiwaye sauran wasanni ciki kuwa har da tarihin da anthony joshua ya kafa a damben boxing kuma saurare a nan shirin zai dasa aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen hausa radio france international musamman abubakar isa ɗan da gode taimaka wajen haɗa wannan shiri ni abdulrahman gamba ahmad ke cewa mu huta lafiya.